الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويدل الله الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات لمن أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إذا جاءت توجي نجالي تاي cikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi garbe ba wai na gai gama ya bawai ƙur'an da sunan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yau idaji a suko na wani luba da rayu ko ya bace ani fedo imakiya ya ebi fi bayani da ne ya wuri ba ni jira ko tun sai tuko ba da mutum da ni ya ji fata gaba ke yi na ke su da su kwaje na watakila ya ji fata insha Allah ya tsaye ramadan gaci su kwayi lugba da rayi da mamayin rayi da biya wuri da na ya a da ya karatu tsiri lafiya gamu ya kan da su ba yi lafiya na gaide faya wannan da su kwani rayu na ga yi ji tunani ya yi ka yi ji tafsirin ni ma guba don na wace ku ni ma rayi ni ma lafiya gawa mu da su kwai iji ma da gina da ji dabo a azun da fimi ya yi ana gwagana su kuma ka ga a tuyan na su kuma yi tunan jaci na da ji jajen mina abubuwa bai yi ma ne na su kuma ya mu ja gafara so cufa gargayi ma ka barajin fi bata aljannu ya ita na jimakin firayi wani su ku bata alkhairu yayi lokacin don da ya kayi tuga bene su kwan duya yi bi da bacci wani ne bantu min ya ejida ibo wani ejida ya shekpa sai ga daji ya wato kemna ni pence ta gama ga gaure finu waga so da do ya ban baba yi da kwen yi na ji emitsayan babu yi nan an dagwa wọn ba liman yau ci shehu albarka wọn gayi lafi da abin na gun su kuga albarka rayi gun ya ta jirimi ne mutum babu ne ji wannan su kuma buyan ja gafara da jike da rayu na su ku zawuge bacci wani riba mutum ikon gaga idafi da abu na kandun da idima dabo jini a huji guba na zaje ji kakayi nan ile ga su matu yawon ya game su su ku iza dabo tuzuma galibin dukiyoyi lai dabo e eh, tuzma galibi na ka kwacai bada atati bine ya fi abon na ne zaji gawa ba ta gara lawan tare biyo mu dole yi daji ya eyan tó àdò yìí tó dà fún lójú ìjà ma àwọn wọn so iye jẹ bóyá pátá tó dà ní jẹ́nà kàpàtà aládùn mọ́dé tó wà aládùn àwọn akẹ́lùmọ́ wá ń yí ládùn náà tó jù láàyò kí bá dẹ̀mí ni ráàmù bòun jẹ́ bóyá ìmẹ́ yìí ètò ìdọ́gbẹ̀ yìí gálọ́ náà bànúgbà gbogbo tó pátá náà ti gá àlàkéèrè yìí tó láàbì òyìn ọ̀nà sọ̀kọ́ alálàádáhùn tí a tẹ̀ ìbọn sọ̀kọ́ alálàádáhùn tí bí ó bá lè ju yàyí ẹfún ilẹ̀ yìí wáyé da tàjí ìrọ̀lẹ́ jà ìjànà ti fi tọ́sí náà ìtò na sọ̀kọ́ màtí náà wàláyì wàláyì wàláyì tíyí ìtígbìyàgbọ̀n bọ́nà unji ga ilimin da ci daba su kujiri wallahi wallahi ɗayan don da ya amma ni macili oyoyin su ko a bibi gagaye su ko yi kunye ga abuta su dewa bi ga cinwe su ko na ugami sun rice dogwaye sana ipe ogun wudaye na daya abinu ga cile unji babban giya aga ya babban gila a shi tuba bi su kunci ngaruka gi zama kandun da iga fi da abuna edifu yone da yanzu sarai na a ga karatu da ba zakan ba make dana ma yakan ko gaga na gaji daidai na lamarin ce ga su kubu na su kubu ba na da kabiya na kandun da ga gana gabi gaya gana su kwanci daidai gana su ko wa gan yi ka ci tuwa na bi mu da fi tiwo na linga abega ngaje tibici chona soko no tsakani ga mutunga yayi kudi goma balantane to chugu da goma kinyayi su kwa yẹ lafiya dana su kwalla jaje da ce yi na ngayi cinu ki ba gudu ne su ku da martabo su ku da latu su ku cuzu ya alkhairi kamin nula asirin su ga talakuji kullu ganga de gwa kamin nula de ewu ike bai mira mu beni su kwalu bai icin bicima ne bacci wani neman mutum nga ba su kwashi do sura na ya na kibe karatu eti ubo tafsiri ya ne na ijirabiya ko mutum <clears throat> bai kpo bai turi di beni <clears throat> sura na ya na ki karatu tubo na ga yi suratul radio sura na ga ga yitin radio na bi ma'ana raji na biki na ga yidu to a sama yuku a ga radio ci <clears throat> sura na Allah sun ne rada yi ga sura yin radi yin radi man shi bero shi kike man shi da gama kiyoyo magabacin ya annabi Muhammadu? na gaye ga ya imamu husaini ta ikirama ta ta wuta jabe amma doku doku man ziga a tsura na madani yoyo madina bacin ya annabi Ya ga imamu kalbi ta shi mukatil ji dawani lallewa <clears throat> muke da miniyan kuma ke da min ya gana imam ganan ta gana da shehu katada a ga lalle madani yoyo madina ba cuya na bi sallallahu alaihi ma amma ban da aya gu ba mun ci mini hukumi sura nan gai sura ya ku ku da ku tani ce tu tani ma na rutu ku tani e ba ni safi fu tu yo daga cikin ba imana ci tsura ya nabi sai nan gugu da kutu hannun ta tukuci nan na tutu hanci nan gala suratu radibi na nabi sallallahu alaihi a cinci bai zuma suratun muhammadu wa majoga suratun muhammadu a cinci zuma suratun hadidu suratun hadidu ba suratu zalzala gaba ciwo suratu zanzama zalama zuma suratu nisayo sai ibogo ikagaga ya lami 252 da ijo a suratu muntahi na ci a ci gokwa da suratu nisayi a ci gokwa gani da suratu zalzale a ci gokwa gani da suratu hadidi kayan ci suratu muhammad kayan ci suratu radin nan amma ya bayan 52 da jan kawo sura nan ga ya gobe kutaciyan adadi aya na ji mafi gona wani shi ba da gutai ale rad sunana layo ga suwayen radi nan radi aya wacce kondo ciwo mini aya su kun ɗan yiwuwa na kawa ga yi yabon ciwa da guda wani wani ne daga ya ju sama ce kun to ta dogara a ji daban so ibo na mi da ya na ma kawai ne ayan nan a ci gama to da na tafi lewana to da na da ya so ba wami min so da kuru wami min so da mini kata wana ben don da ogalo da lungun da ogalo da na kare raja tumbo kabo dole aske sama jaya oda alara oda oda wakaro na ma kan da tira abin ya ci

ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allah azza wa jalla su kwaye tunan zanke becin wayana yunshiwu sahab wajin wa girgiji wajin wa halittar girgiji ji fayantuku ahsanan nutki wà lé gírígíjì àfẹ́ gangan egan na masayin egan na na ga sayi da haku wà kí lé yawan matan mana ji fassara hadisi na na gaina na bai ji girgije gangan egana mageyin gan egana gana aga ga wuce na girgije ga nan gayi radio almantiku arradu a cika mai ji fasara mu ita na magirgije mana wadda yiku albarku gayi sama na jujun yayi na so annabi awi mina hadisi na na tajuna ke girgije ajun kenan lalle girgije gaga girgije mai matsa e gaga girgije ngayi rajin kara na dawajin gugur-gugur ne lokaci ne na gaidu dana girgije gaga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ita e na magirgije mana ngayi sama na ajin jonya yana kuma ile gaga wajin pamba ke babe da shi sánmà ẹkùn sánmà ẹ̀jọ̀n ewúbà ní dásàdà gẹ́nìgbèdè a tàtúbé etí gàrá àdí òtòsùn àdínsí alẹ́sìlá alẹ́sìlá mai gàgán àrádù malakun minal mala'ika mukalun bisahabi malaika ndo ci dabo mini malaika jo nga Allah ya e ga girgiji geto annabi ga sunna malaika wace yi ar-ra'd ga ce sisila sayi a imam albani ne annabi ga yi min ruwanu cin ga fi yi mihrakun min nar min yawa malaika nan ade wato ala ndoci a eke wa ga etu gina da gwa mala'ika nan wai ga mai karaku mai daga yin nan yin nan wayo yawon ci ga e e mala'ika yin mai da amfani bai yawon ya zaru bi sahab mutafe lanyan girgijin annabi ce ga gato wa sautin ladhi yusma'u minhu zajru sahab kara na wewo gugur lokacin sama ga kudana kara wuce wuyi sha nan malaika wuce shafi girgiji nan ebun fu da zo da arba na su ko ga gangama annabi girgijin nan sai bugu aya wuce ko a ci da girgijin na yi aya wacce koyoyin sako manji matsayito ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan don da girgiji dai gai dazana ade na wajen ganin bi ma'ana sama gai kun sama gai kun idadin sai sunanu tirmidhi hadisin abdullahi bin umar labin daga babba bubu sinamur ga khattabu nan ga annabi ga wa karan girgiji idza sami'a sautar ra'di was-sawaiki annabi kara nya kukunye sama becicin ra'adi annabi ya bi fegala taktunna bi ghadabika allahumma la taktunna bi ghadabika su ko gai yi alaka ya bufu shogo bin yi ma wala tuhlikna bi azabik gai yi Alaka bi azaba wa yi ma wa afina qabla zalika umula yo ya lafiya kafi ajali na bi ma'ana kafi ajali buya yi na luba yi jira yi wai ti lafiya ka tanye ma. hadisi na mana ci ga hadisi da yi furo amma da ruwaya na tazu ita aduwa na eba sama ga kuna alamai isul muslim lubai hadisi yau yo sahihu mawquf hadisi abdullah ibn zubair uga yo ga idza sami'a ar-radu ato aga abdullah ibn zubair kando na uga wana sama kuna taraka al-hadith kai ga unga ga wazi wa ga uci ba وقال مجاد فيك سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته addu'a na wajen fi ba na dawa nan nan man da ce ne gaga hukuncin rafu ta na da hadisi mawkufu na sahabi mu ciko da jab labin zubair wa lutu wa gaga bujin nan ma da nassi karara daga ba na sallallahu alaihi ci ba ci ba bugo sama gai kun ogon daga subhanan nabi yusabbihu rabi da hamdi wal mala'ikatu min khifati na na ilagwe sun. amfani karatu etuloyo ifi lokaci ele zukabo ifi lokacin don da wagai wasu makwaci na wuje ganin da ciwa ganin mafi wana gangana da nasi agwa su du'awu masu addu'a na bayi da ba zai gboro je wani ken na ba ni na ya hukunci marufu ta nuyi marufu na wato da subhanan ladhi yusabbihu da radu bi hamdi wal katu min khifate so bayani da yake da wani tiyar rado adaman da zikali tafi daga tabali tafi har da zuba ya ra'da fi da wani <clears throat> amma ya gana ta zuwa rukudu mini wana yi gade yi gida wani su kun faɗi ba ni gaci mai cin sura na kemne gade na ayoyi shi ba da gutai iga gada ba kogo kyoma bismillahirrahmanirrahim alif lam تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا تكراتين سورة النام لسنة اللاوي ima ja ima juya yawa ce makugan da allahu wui ba na fassara ya goro wuyi mai hazike tuno ganin biyu allahu ne ne yawa ce makugan bai na kawai juya wani arrahmanu ya tuni la ni mai gunke mumini babu kafiri jona arrahimu mu yau ta daga ni mai gunke mumini ni ce kafiri lukwa fuki ya mana etu wuce gayewa taimako gayewa wuce bayan ayi mafari allahu tabaraka wata ala ga ga alif lam ra alif nana to lamu nana to mimun nana to rawu guni allahu alamu bi muradihi Allah ku ji ga kpe na wani kwagani bi ala fi gumi nile na amma mini aske na man yela ya tubo na abu kandun da wagale harafi da shi ne da bai na na suna na majaja yi na gaye fawace suwa min don da mini boyi fatihatu sura kyan na bani na wani ganin fatihatu sura ebe eh, kando ci arafi nini ke nun ke sod ebe eh, kando ci arafi guba guba ke yasin taha hamim ebe eh, kando ci arafi guta guta ke gato asimim alitta ni bisin bai mima ake ba arafi guta da wani kando ci alif lamra kando ci alif lamim wale arafi guta guta da wani to a ci gawo be kan da tare fi gunin gune ke no bi a bonan alif dan lamu ke ba be mu ke ba be rawi to ben don da aka be gan be fawati suwari nan a ga man jiga ga na boka ga na we ga ga ga yati mujiza ya qur'ani ke yi larubaji inda ya ce wa larabci a harafi na zima ya eh, kuba da jice ta larabci na nga ga harafin na jin rufu ijaiya ji ga ya ce laba da jice ta larabci to e eh, ti harafi wuce yo a ti larabci wuce ga ci kurani ya nabi muhammadu dana so ya gogo harafi na jijin ya ka a to bi ma'ana ejimiyar kurani wuce ejimiyar kauya ejimi larabci wani ya tsohon wani ya ga ele gaga annabi tsatsa gabile e ma na ya fawatu suwar da wani wai lamun jizan qur'ani ho ke arafi ne je la arabci na arafi wuce diga yin ga alif na kyau ga lahu na kyau ga na ga rawu na ga malakan don da aka da bebe na ina gbumpa na waye na ugbo eti zangi kwuru anụ ọnụ nke mojizi na ọnụ nke bebe ya abụkwa anụ tilka aya tilkita nye jiga ƙur'ani ga su kai so gbogbo ọ mini sunan ƙur'ani eyi ga aji ishara na gungun ayayen ƙurani ayayen littafi a madadin a gaga habihi ayatul kitab ishara na ji yayin nan lokpa na ga sokoji ya ya bayan elatuye gibayen ebe ga tsoba ake wani daga saman aji za su kofin cewa yuya na muhammadu gbogbo darajin kuje gaba aboka wallabi unzila ilaika min rabbika alhaqqo e gana cibe a wani daga batoci yawa gwana kiyan wucin ga alkur'ani alhaqqu gaskiyo wani kur'ani yare titita cin maganalle e gami su su kuma wani gami su e gaskiya والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أما دوك دوك زوانجزي أجي مانيا أجي وغا قرآن بسيويا إبونا أجي ماني غغا أتشوتيا نبي صلى الله عليه وسلم ele gaga anabi otuta layin gbeyin anabi otuta gbeyin doku doku nasara ji yana ji gaji zobo na da wani ji kaci ji ma na da ile ba mu mu to ga yau to ga so ko ku ga wuce ya e, ga na mushi ki je ga kafir je ga ci to mu wa ji ma da ba da mi yana so ko ce da wa ga e ga ne ga ne bi bi qur'ani yoma wallazi unzila ilayka min rabbika e ga na ciya wayan qur'ani na daga ba so ko bo to ciwo ga ciwo ya wayo wunji wato tsawa kim na cije wa gana alhaku mu yo gaskiya mu yo walakin na aksara nasi na ya dayo mina amma doku doku za a ji ji mana so kwai je gona waye lafiya za de giga da ji mana na wani so kwai ji kita ti mana na الله الذي رفع السماوات بغير عمد استوى على الأرش وساخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها آية أنه ببع بتفسر عن زي يتشقو نجي قرآن يا نبي محمد كوت يا الله يسنه غاية الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها غاية تنان لا تتك ولا تكد سمج وسمج لا كتو بغير عمد ترونها mujibe kwondo chine yelena baba gama ijibe da ikikin aga kima na <clears throat> bi ghairi amadin tarauna mujibe kwondo yelena ya man ji dabo ke shehu ga tada nan ele gaga annaha marfu'atun bi ghairi amadin tarawnaha a ga yanayi ma na gani na ga igan su kwasa maketo umarla ekondo da bayanwa balantanai chile kwanciya sai bugu ya ba fassara abu bani su kwa a tafi ma'ana su kwa ila kuko ya dan eko ga eko da wani lagosa makikini na na mawaye ko ci kuya bu dabwa na wato ya liu kuya bana nu dabo na ga liu yo amma mai fasara Abdullahi na Ba su ga aya na wula ku kuya da ya kwa Ina we la ku kuya da na mun ya yi yelew ya Allah alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha su kuka yi tunan layi to keda sama jin ta sama na keto ba na waga ma ba tu bata ga wai tuka tafi tu bata nan wa tu sama eh ba ni to ga ide na yi fulo sama bata ya fiti na ne na tu sama wana ga yu ne yi girgiji eh ne ka ke be mini ne za ce agoro goro na. ndị ada zankwa agụtụbata ndị ndochi nkwa agụtụba ịtụ tụba igidila elu abanata na-achị agaga sama kwale ga irafa sam ka ha fasawa su ko waye toke sama wulatu bi ma'ana wa sama la kito matuka ya toke ba ne ga sana tukpata na ya tuba na sama dana to ibna ba su ce ga yi gaga da ghairi amadin tarauna na su kai ga dana ga ya kwaddan bona ya le na bi ma'ana ya kwaddan bona su kai lagwa sama gikin yari ta lena fasarar na ba su gan laha amadu walakin na la narawu e kwaddan bona su kai lagwa sama gikin nan amma su kwaji ya e kunci na ya lena so nana ba na je nafi ya ruyati muji nafi ya amadiya ji bayani abdullahi ibn abbas man da ci la fassara be ke e ene pagani be ko e, ato ko ci na da so ko don la go sama kikini ma lebe yi wa na agon gai ikon soko kudura soko na be ikon wuce ngu lasama otu to kinyona inna la sama samawati wal arda an tazula musoko ngai tuna go sama na gikinina ngai tuna mo go kingikinina an tazula ngala ndo ndo ikefe duda layo so ndo tafi uta sama tafi uta egwu gikina

bai kwai amma je kwanu cito iyale yi wana sun mastawa alal arsh kaga gan cito ci ta iri daidai na gwamcon yi na. aga ga babu su kodon su kwaji daidai ta ta al'arashin man yi gan yi gagaga doma su kodaban don doma ce ma da na ƙurani ga yi gasa kwaji ne ta ta al'ada shi to a ci gaiwa ga yi fi gan eh? imam maliki wunan yi gai gafe gaga su ko da bandun domin alistiwa wa ma'alu wal kaifu majhul wasu alu anu bidatu daidai na su kwaji ta ta al'ada shi wani imam maliki ganyen yi wuyo na goye gana manu ga ya wani gafin masa wa al'arshi ga ibanda cewa alal arshi stawa arrahman arshi stawa ebe ko dene na sokwati ta ta shona en e na wal majhul amma ke sokwati dene ji ta ta shona adde diki na e su ko gariya wasalu anhu yazubun yo ga gato mango ga E ga bejin ne ga bidiyo na ungwa musulmi cirkiya ne za bi gannana so ya e bago e ga ga sabo da bandon da wa mai risala ga eh, su kwaji dai ni ta ta al'ara shi wa alal mulki tawa kuma mulki ba ku ya kawo nu ta ta al'ara shi da nu jide ne ta ta al'ara shi da na ene ya sa ba na wai cincila da ne suna a ta na suna a de na suna wata kike dondo amma a larashin wuji daidai ta a larashin ma sama godon wujikin waya wasa khara shamsa kamar qamar Allah tabaraka wa ta'ala wata igidi ya ce wuci wuci foro yayi ebogo ebati igidi Allah lóòzù ìgádàbẹ̀ ìgídídà lò fòndóńdò àtìnàlẹ̀ ìgídí èjì àìdá ji ẹgbọ́ àǹfààní ji sọ̀pọ̀ di ìgídí fòrò jì àyè mọ́jì gádà ayé ìgídí gágá àtìmọ̀ àti àdé ìgídí àyà àlẹ́ so sọ̀pọ̀ ji alita ìgídí ji ji ji idi ma wuce na wajen a da na ci bauta na wuce gida ya ji ya su kwana a a ce kim tuci juye ba ne na nga ce wa ce garagi wa ji ka zo lo wu za ga ita wuce ta wani ita ga ne wuta wani ne ne wuta wani ne cika ba wani da kyaro ta biyu na wanci wanci tọkụgbo ogwute egwu egwugwu egwu okweshe dabe ya ịtọ ndị eke ebelolu a ibego nwụda abajikwo eze nwuchi na eze gwa nwuchi na egide eto edada na idi manwe ji ayi so kwa ga mforo ji ayi ga nwuji achụrụ ayi bụ amfani igbo bai ma na tasiru sahara shamsa wal nwa ịtọ na di foro yayi kullun ya jari la ajalin musamman nan domin na kwace dazan da lokaci na goye gbenan bi ma'ana igida gida dazan da lokaci na goye gbenan eto to a fe dazan a cifon don da lokaci na goye gbenan lokaci mu cikici soce zunufin goye gbenan e mazinan e ga ifon kiyamu ifon kiyamu ga dabe igida adamobia eto adamobia alai su kwaga ga wuce yayi sura don banda cin gayo ga idan shamsu kuwirat a ne wuba gaga efu ebe don efu kiyama a ga ya suke yi gida otu agufiya so ebogo ita bai gidi na dazala lokaci na kuwa gina ga mai efu kiyama gida biro al'amu so kuka yi tunai lalamaruji dazan wai latsari da lamaruji na amini amini wawu kenda musu ko gawo na gawa fiyo wa basu ko ga bagati igidulu la lozu gada be igidulu lo ati ka so ko ti taru ma na kyan e la babo ga igida fe la be o uta fe da be lo e lo zumo taru na so ko ni tadbiri so ko ga da wono sai lokacin na so ko ga ga gboro fo be don igida be la be daga yi lo zo no wuce wukwa nuna raga yi zoko yi fasilul ayat so kuma ga yi tuna juji tsari yana mari yan waju kya yi wuce dalla dalla ya yi na yi fasilul ayat so ko ga ju kya yi wuce dalla dalla ya yi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ebo lele ele fe da ne ja de imani na shujuna be gugu be toci yayi na ene yake ne na da imani na shiduna iga cimulayi ayan na allahu tabaraka wa ta'ala yalla bayani jiyayi ya wato ayan wani yiwu da fi sama wani gula idan mini ayan na ba ayayin sama wato ayayin gidi ayayin ta ayayayin patan da fi sama wani mutu gumi bai يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون man shigan ne lauda wani gaga aya ne ya yi akida aya ne wukatu ya yi akida ya ga kiyamaji muna ga la'allakum bilikayi rabbikum tukinu e wallen ne gugune ya buga coci fa kiyama ŋutsu ye gagba ete tukuru na je galo na ŋutsu wo zane dzi do tu dede na gbata nye tu dede na alo na aya na dzi fi ene sokɔ kama lawu ye aya tu kauniya na dzi fi samu ŋutsu la ya aya nɔ na ŋuga la ki da ŋutsu yae kelele ya kune sokɔ na sokɔ be imani ye yi be fo kiyama ɛfɔ ne zɛ ŋutɔ ŋutɔ dzi imani be fo kiyama na. ń ta ẹgbà yà níbi mọ̀mọ́ ìdùnnà ó ti mùsùlùmí kí ó wà. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار لآيات لقوم يتفكرون kawai Allah wuce ne jimin waya wagan wula aya jiki sama yayi na kawai la kiwe to samu wanga ya tuna allazi maddal arda nga takin fare yayo aya ne su ba ga goya ya gonna aya to kauniya na wala idan ne ga waga aya na ji sokola idan aya na gwagwano ayatun kauniya fi sama to ayatun kauniya ji na bayani fil art Allah ga ya ci na takin yayi fare na waja'ala fiha rawasiya wa anhara mu cike la pati wa pati patiji shifikin buwayi wale aya yake yoto da na aya pati patiji su ko shi shifikin buwayi na da nan wanhara aya ke da wani bayan kunji ni wani ji yanke fi milkin bona muna ka babuwa wa min kulle zamara in su su da wani bata ja'ala fiya zaujain ithnain na su kulla fi milkin bo zauje ne guba guba guba guba eh adeneji mana adeneji lukuna ha zaujaini thnaini yukshi lela nahar tsoci cajin bela ya shiga ruke gidi ebo aske gidi wanda bolu cin gumu a gaba jiko da bayan ba ya shi ya shi su kuga yi tuni dace na wale gai kimbo ga igi eye eh, sho na wadda kimbo na gawa gai eye eh, sho bata ayatun kauni a yau fil In na fi zalika la ayatin da kauni ya tafakkaru mun ga babba ci na su kunji nan Allah ga aya shi don ya zane zai bayi nan to man ji sai ta aya nan aga kinigi riguba dabo waga bega wa gbon wa gaga wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan wa min kulli thamarat odo kini bago ibnu ashur ga kinigi naga jedo no wa da kini bawo min kulli thamarat wa waga gikine ce wa min samara samaratu ki manawo Wai lauda wana gagan so kwakin ta fare yayi wa pati shi fikin boyayi wa kunji la fikin boyayi kuma kiyan yesu su yesu su ji ka ka pata da ji de gina yin su ji so kwara nu yayi yo wa fe te gikin wata wa karatu ga ja'ala fiha zawjayn ithnayn ngayana na kinigin na gegana wagaci ayan suratun na lilibanu ga igayin bitu lakum bi zara wa zaitun والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات wadega sokwaji atafiya wa min kulli thamarat da bayan tuye a zara a zaitun a nakhil al'anab amma kini giba cike dabo na ga mu ga yana gwakwai mai tafsiri da yi na wani wa gabe gawa buwo gagan وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وكيكني باغو وشوغا غاو ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين walega wa min kulli samaratin na wadda sadaga ne bai hukunci ya ji alafiya zauje ne a gan na ga fassara ya doku doku ya ne ne ika na deji wa gada ɗana mai manufa ya aya na zi aya tun kauniya fil ardi na gasa kwa guga miyayin yau inna fi zalika la ayati li qaumin yatafakkaru eh a ci na wuci wuci lakin tapare yayi nla pati shi fikin boyayi nla mi waje ye e mi e, waje fikin boyayi wuya ye e, marmari ji kaka ina ji jinna wuci na ndo mai guba guba guba guba a ci na wuji na aya dabo ya zane je kpaye nan man ji ga su kwa gaga ya tiya kpo na wula da wazani ta fawuli wazani ta fawuli mai ugwa ta kallufi eh wuji gaga wa shishishi kawai iya ko fu lowa ya a wato fẹ́ dín ìpàdé ya ta júwe kí malaka zai kazan kí malaka zai kazan ó gawa mu bai sọkún ji takallufi ya kwaya ci taciwe wa lokaci na wasu kwaye na to ya na ci na kawo febi shishi wacin laye wacin layi kwawo lobo a ba a biya na febi shishi o kwaye wa foji tunani tubo ebo iki mana ga dabo na mu dabo biyu yawe ebo ma da suwan su ku dabo shakku yawe gai e ma na tafa wuyan ya tafki gato muji banza la su wa hawa ni na yi nan ta mu dari bwa amma ya kun da bu lama na nu yayi gangwanu dazu yayi halan wastikbala lokacin don to ta ti ya kpọn wala wala ti mu dari yayi zane kpaya ne kama tunu ya jumbe su kwe ma shi kpọn fi kpaye وفي كل وفي كل آية وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد إن دلو غتشي لبيلو رينا واجوغا غان ويوچو تو بيتي تاتو يوغا بسكوني ويوچو بيتي تاتو يوغا بسكوني so insha Allah go lokaci da dabba ida da karatu nan na yanzu fatan na su yin daji yayi daga su insha Allah ifi da ni ta karatu ya ji kokarin gaba su kuma fi ba daidai a fin ta karatu wani ibu da ni je so ipa fata ya shiri je na gashi shi in ji kokari a daga ƙarfi ba ke mutu kutu gongo da wani aka yi ne fi ba daidai ya fi ta karatu so yi na ji aya wutan mutane jina su ba albarka ni dokunan da ku yawo su ba n fe ipayin e bibe imanu yayi iboma etuburu yayin da mulu be da janaji ya jina inda mila aluwa inda mulu tun su ko ọgbọ̀n wani ni wọ́n tún ipaga ah, e ayashaura ń lè ṣìgá littafi ne ga nan shuba a nigeria firar da halin jama'aci tafiriya a ya shawara da bai shi ga kawai min cikin kamun mai gaza